ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna uku ga watan rabi'u sani hijira 1440 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta 2018 rana ce da muke karatun ayoyi na musamman wanda yake buƙatar mu tsaya tsan mu fahimci me suka kunsa na wa'azi da gargadi da jan kunne shi ƙur'ani gaba ɗayansa wa'azi ne kuma gargadi ne amma saboda yawan sa karance shi daga farko har ƙarshe zai ɗau shekaru muka zakulo wasu ayoyi muka ɗauke su cewa mu tsaya mu bibi abin da ke cikinsu na tunatarwa da wa'azi da mu ko za su zama sababin gyara zukatanmu kuma sababin gyaran ya zama sababin shiganmu janna Allah ya sa mu dace wannan waƙafa ya za mu tashi a kan waƙafa ta arba'in da bakwai shafi na goma kenan <clears throat> shine ne a fi talabin ɗalabin riski khairun ibadi laukanu ya ya'lamun gaban fawon din nan zaka ƙara ɗalabi at tawassudu fi talabi rizqi khairun lil ibadi law kanu ya'lamun wato tsaka tsaki ka tsaya a tsakiya a bisan nusan wajen neman arziki shine mafi alkhairi ga bayi da su bayi din sun sani kada ka zarme kada ya zama kullun damuwarka ya zaka tara duniya yi tsammanin wannan zafin neman shi zai sa ka yi arziki wannan kuskure ne ya zama ka tsaya tsaka tsaki wajen neman halallinka wajen neman abin da ake ce ma arziki domin ga abin da Allah ya ce walau ba rizqa lil walau ibadi laba gaufil ardi walakin yunazzilu kadarin ma yasha innahu bi ibadihi basir cikin suratu shura ashirin ta 27 Allah ya ce da walau basatallahu rizqa lil ibadi lil ibadi da ce Allah zai shimfida arziki ga bayansa kowa a bashi dukiya kowa ya zama dangwace misali ko laba gaufil ardi to da mutane sai su ta ta'addanci a ban kasa sai su ta zalunci albaghi shine zalunci kira sai su ta zalunta junansu kowa yana da kuɗi to kuma kuɗin sai su zama ma ba su da fa'ida A ah, tunzu kana da toilet ɗinka ya cika shi yiwa za ka nemo ya kwashe maka kana da kuɗi Yana da kuɗi yaushe wanda kana buƙatar shinkafar da za ka saya shi wanda yake za ka je ka shi ma yana da kuɗi ba zai kawo shinkafa bai sayar kaga kudin shi zama ina hikima kenan kuma sannan su kudi yawanci ba duka kaɗan ne in Allah ya ba su arziki suke tsayawa arzikin su amfani da shi bai sa su ɗagawa ba bai sa su zalunta kansu ba bai sa su jin su sun fi kowa ba shi yasa Allah ya ce da Allah zai shimfiɗa arziki ga bayansa kuna ganewa to da laba gaufil ardi sai su ta ta'addanci suna zalunci a ban ƙasa sai Allah ya ce walakin Yunan bi kadarin ma sha. sai dai Allah yana saukar da arzikinsa gwargwado yadda ya so ka dauki arzikin ruwa yadda Allah ke saukar da shi bi kadari gwargwado da za sama za ta keto da ruwa ba iyaka ruwan zai amfani sai ka ji ana ta addu'a kuma ana neman Allah tsare Allah tsare kamar da ya faru zamanin manzo wani mutumin kawai ya zo annabi na hudu ba ya ce dabbobi sun halaka komai ya yanki ya rasulallah ka roƙa mana ruwa ana cikin fari annabi yana cikin hudu ba yanki ya daga hannu ya shiga addu'a ta istisqa ta sha da fari dandanan sai ga shi Allah ya samar da giragizai da hadari sai ga ruwa masallacin manzo ba irin wannan bane masallaci ne da aka rufe shi da tsamangu irin na dabino da irin abinda da ake ce ma'azara da su aka sa ba sa hana ruwan sama ya shigo sai ga ruwa na zubowa har yana zuban mu manzo yana biyo gemun shi na daga ruwa Allah ya bada ruwa tun daga nan aka shiga ruwa ba a ɗauke ba sai da sati kewayo ya buwaye al'umma ya buwaye sahabbai sai ga shi sati mai zuwa yana cikin juma'a kuma wani ya zo sun ce ko shi ne na daɗin ko wani ne amma dai wani ya zo ya sake cewa da rasulallah ruwa kuma yana taɓarna kai mana addu'a Allah ya ta ruwan nan to ku duba fa ruwan ne aka roƙa kuma yanzu ruwa ke roƙo Allah ya tsagaita shi zama bai A annabi ya addu'a ya ce hawa la alaina Allah ka da shi can gefen wurin kwazazzabai da sauransu ba a mu ba shi ruwa ya ɗauki to haka arzikin da za a sako yau ka ɗauka dala ita ce uwa kuɗin mutane yanzu a duniya ko a cina da dolarat to me za ka yi kenan da wata naira ina bukata take wa za shi ya noma wa za shi ya kiwo har ka ci nama wa za shi ya duk abin da ka sami tufafi ya za ka bukatu su tafi sai Allah yake sa abin bi kadarin shine Allah yake walakin yunazzilu bi kadarin ma yasha Allah yana saukar da arziki gurgudu kai kanka abin da aka baka da kana to kana lissafi kana eh, kana lissafa tun daga da ka fara kashe kuɗi zuwa yau ai kuɗin da yawa da yawa kaje ka lissafa ka gani kuɗin da kai ta kashewa kai to yau a ce lokaci guda ka ka aka baka su ko sai ake ta baka gwargwadon bukata duwata kila ma'aikaci ne za a ɗan maka ko ɗan kasuwa ne yau ka samu riba gobe kuma a rasa haka haka kaga kullum sai ke ta nema neman sai zama alheri ga wani don za ka fita ka nema yau kuɗin albashi da ake baka duwata da a dunkwale za a zuwa baka kwanciyar ka za ka gida ba za ka je aikin ba amma sai aka sa duwata in ma baka je ba a ce za a yi wani direction a yanke wani abu kaga sai ka je kai ta aiki al'umma na amfana ko to wannan zaka ga cewa in komun san haka ba zai bai kamata kenan mu rufe ido cha dole sai mun kuɗi ba lokaci guda yadda Allah ya tsaro arzikinka yadda zai ta tafiya har ya cika kafin ajalinka sai ya cika cif cif kowane abu kuma Allah ya mai lokaci ba zai zo ba ka sami dubu goma da Allah rubuta ma za ka samu ya ranar ta yi lokacin ya yi sababin samun ya zo ko ba haka ba sai ga sababi kawai sababin kaza ka sami kaza in sababin bai zo ba a buga a buga ba za a samu ba in ranar ba ta zo ba za a samu ba komai na arziki haka Allah ya sa shi inna hubi ibadihi khabirun basir shi Allah game da bayansa khabirun masani ne basirun ko mai gani ne ya san duk abin da bai ciki shi ya tsara kuma yasa in kana da wannan fikihun kana da wannan ilimin ka kwance ka fita ka bi sabubba na nema abin da ka samu Allah na gode Allah kai masa albarka shikenan amma ka samu dubu goma yau kai ka kwallafa ma ranka sai kai arziki na dare daya dan Allah zaka gode ma Allah ka ci Allah na gode kai harin dubu ɗari kake ka sami dubu ɗari harin miliyan kake yi ka sami miliyan harin biliyan kake yi ka sami biliyan yanzu yayin triliyan ake za a sami godiya wurin ubangiji amma idan ka san arzikin na Allah na sauko da shi ne gwargwado gwargwado lokaci wuri sababi duk kullum abin da ka samu sai ka daga hannu kai addu'a Allah na gode Allah ka yi mashi albarka Allah ka ƙara mana mai albarka shi kenan ka kwance sai ka kwana bacci gobe ma ka fita ka nema amma ka kwallafa maranka sai kai kuɗi sai kai arziki in ba sa sai ka shiga hanyoyi na halaka yau wanda ake ta shiga harkar wannan kidnapping din da ake harkar kowan nayin harkar damfaran nan harkar kashe rawuka harkar tsafe-tsafe duk da ake saboda maganar arziki ne kuɗi ake so a yi na dare ɗaya to in ka fahimci ayan nan Allah baya ba da arziki dare ɗaya wanda ya tsara zai ba da shi cikin shekaru kaza sai lokacin sun cika sannan komai ya cika abin da Allah ya kadar za ta samu na fata mun gane wannan wakafa ɗin shi yasa arziki mu neme shi gwargwado gwargwado gwargwado yadda shari'a ta shimfiɗa kada mu ce dole rana ɗaya za mu kuɗi kai dai ka bi sababi kai ta yi abinda Allah ya rubuto ma tun kana cikin mahaifiya kwana 100 da nawa 120 ba shi ne wata hudu ba to tun ran an rubuta da abinda yi a duniya da abinda ka samu na arziki kuma haka aka ce ba za a rubuta arzikinsa da ajalinsa da ayyukansa da kuma mai shaƙiyun ausa'idun kuma shi kenan an gama rubuta alƙalami ya bushe an gama sai dai lokaci kawai a jira don ka san wannan dan uwa ka tashi kai ta neman arziki ta hanyar haramu waqafan muta 48 shine man wato min a'zami dhunubi ittikhadul hawa ilaha yana daga cikin mafi girman zunubi shine mutum ya riki san zuciyarsa abin bauta ya zama zuciyarka duk abin da ta riya maka zaka biya mata kaje ka aikata shi abinda kuma kai ka san ba daidai bane haramun ne saban Allah ne ƙetare iyaka ne amma ka mai da zuciyarka kamar ita kake bauta ma duk inda ta ka ki za zaka Shi shine hawa to babu halaka sama da mutum ya sa zuciyarsa ta zama ita ce abin bautarsa yadda take so haka zai mata ko ta yanka maka cewa ka dau makami ka kashe wani shikenan wa iyaz ka tafi ka je ka taba yar wani shikenan kai haka zuciyarka ta tsara ma sai ka tafi kai ka je ka taɓa dukiyar wani ka ci mutuncin wani duk waɗannan ka bi zuciyarka bisa yadda ta tsara ka bi to ta zama allah kake nan kana bauta mata allah ya tsare mu shi yasa sai allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa kalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di afala tadhakkarun cikin suratul jasiya aya ta 23 aya ce mu tsaya tsan mu fahimce ta ta fi shafar harkar san zuciya tsawabin bangaren malinta ne ka san daidai ka take daidai din ka tafi kake ba daidai ba bangaren hmm, mulki ne ka san ga yadda ya kamata ka yi na adalci ka ƙi bangaren gidanka ne ɓangaren waye-waye duka magana ne ga gaskiya ka san ta ka ƙi shine Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ba ni labari mana game da wannan da ya riki zuciyarsa wato ya rike ta a matsayin ilah shine ittakhadha me ilahahu hawahu ya rike Allahnsa a matsayin zuciyarsa me kake ganin sa wa adallahu Allah ya batar da shi bisa sani duk abin da ya ya sani ba daidai ba da yake ya ba nan tana faruwa ba hmm? yanzu maulidin nan da wuce kwana aka yi wani malamin katsare zai ce kai mu fa abin nan fa kawai saboda ko ya ce ma ai an saba ana yi ko saboda shi dan abin da ake dan samu karkashin abin shi ba ya ba zai iya kama ka dalilin cewa abin nan suna ne ai ba to tunda ka san ba suna baka dalilin me yasa zaka yi shine ittakhadha ilahu hawa ya riki san zuciyarsa ita ce saboda zuciyarsa tariya mai yayi zai sami kuɗi to shikenan bari ko mutum yana shugabanci ga yadda ya kamata na adalci ya ƙi ya sani to wannan duk wanda ya wannan wa azallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi bisa ilimi duk ya san abin da yake ba daidai ba wa khatama ala sam'ihi Allah ya Stampi ya rufe a kan zuciyarsa a kan jinsa kai wa kalbihi da zuciyarsa waje ala'ala basar hekishawa ya sanya yana a kan ganinsa sai Allah ya ce fa manya hage himin ba'adilla wai wa zai iya shirin da shi ne bayan Allah wanda wannan matsaloli suka same shi afala zakaro shin ba za ku tuntuntuni ba ku ga matsalai da take yahudawa su ne kan gaba wajen masu bin son su lokacin da kafin a aiko manzo a cikin littafin su da an yi bayani ga manzan zamani ga siffarsa ga inda zai bayyana ga waye ga sun sani yadda suka san siffofin manzo kamar yadda suka san yayansu kuma sun fi sani fiye da yayansu amma yayin da ya zo ya bayyana sun san shi ne amma hasalin min inda an fusu him son zuciya da hasada da ke ce zukatansu suka take sanin nan suka ƙi imani da manzancin manzo suka ƙi bin su suka ƙi yarda da Qur'ani da aka sauka mai kaga kenan anan me ya faru a wannan lokacin sun yi ne akan sani suka ƙi bin manzo shi yasa Salman al-Farisi da ya musulunta haka yi zuwa cika kira suka tambaye su ya Rasulullah sun san sifofin manzo kuma ga sanan cikin littafin su a karanto a ji akwai ko babu duk da hukunce hukunce ya za a yi rajamu ya za a yi waye hukuncin kaza amma ya suke sai su take ko su rufe ko su shafi ko su ke karanta amma sun sani to kaga waɗannan me ke faruwa khatama ala sam'ihi sa duk wa'azin da zaka yi tunda kaza, ilahu hawa duk wa'azin da zaka yi an riga an rufe jin ji na ya ji magana yana ji amma ji na ya ji gaskiyar da kake faɗi aiki da ita ba fa zai ji ta ba tun da son zuciya duk har ka bida nan da kuke ga karkashin wannan take shi yasa dan bida ya kirkiri bida a shi sai ta lalubo mata hujja da ingantacciya yake so ya rasa da tawili na ayoyi da hadisi na ƙarya shi dai sai ya sama ma bid'a shi kariya kuma zai samu saboda me sai da ya riki bid'ar a matsayin abin yi sannan yake nema zai nema wata hujja shi ko addini wanda annabi bai zo da shi ba haka yake ba sai an sami dalilin yin abu sannan sai a yi shi kafin a ce a yi sallah ana sallah kafin a ce azumi ana yi sai da dalilin cewa ku yi azumi sannan sai a yi ibada to kifiya ce asalin ta sai an ce kai to sai kai kana da dalili to su kuwa sai su kirkiri abin su fara yin shi ba dalili to sai su talalubo dalili ina za a ɗauko saboda me sai da ya fara da kasan zuciyar shi tukunna ita ce allan yanzu yake nema taya zai kare ta ɗabi'a yahuda kenan ɗabi'a ɗan bida'a kenan duk wa'azin da za ka yi an sa rufi a cikin jinsa sannan wa kalbihi da zuciyarsa zuciya nan ita take karɓar gaskiya ko sai a sami ƙudiri ima wato ƙudirci abin da ta fahimta ɗin to da abin da zaka za su ji yanzu ka dauke yan bid'a irin na shi'a ɗan shi'a in ya riga ya nisa cikin ci, duk abin da zaka ga mai zai yadda zuciyar nan tashi an riga an yi rufe cikinta in ba haka ba ai yadda da cewa sahabbai bayan manzo su suka fi kowa wannan wani wa'azi ne da bayan maka wani bayani ba kai ka san ba wani da zai zo a baya kamar su kuma zagin su kai ka san saban Allah ne wanda zai iya kaiwa ga kafirci to yin wannan wazin sai kai ta wahala amma da yake zuciyar an riga an rufe ta waje ala ala basarihi gishawa ganinsa ga idanun kurukuru na gani amma Allah ya ce an sanya yana a idan ana nufin yanar da za ta hana shi inda gaskiya kamar rubutun nan ne za ka gan shi wanda muke gani to wallahi dai gaskiya ce ba zai ganta ba ba zai ganta ba an riga an sa yana a idan kamar mai yana na rashin gani haka Allah ya ce ke shawa an sa yana a idan shi duk gaskiya da za a kawo ka nuna mashi gata karanta nan ba zai ganta ba amma yana gani wafi bai bude gani kere-keren duniyar nan yau duk suwa yakan gama kafiran duniyar nan su ne amma idan ya kasa gane yadda da ƙur'ani shi ne gaskiya manzo ne, manzo na ƙarshen zamani shi za a bi Allah shi kaɗai za a bauta ma zuciyarsu ta kasa kudurce wannan jinsu ya kasa jin ya gane wannan gani idansu ya kasa ganin wannan Allah ya tsare mu wanda ya haɗa sifofin nan fa shi yasa in za a yi wa'azi ba ka cewa kowa sai ya furci wa'azin ka yafi tunda a cikin al'umma akwai wanda suke da wannan cuta ya za ka yi da su sai Allah ya ce faman ya hadihi min ba'dillahi wai wa zai shirye da shi ne bayan Allah ba wanda zai shirye sai dai Allah ya cire mai waɗannan abubuwan ya nufe shi da shirya don an wazi shi kenan sai ji sai wazin kai zama sababin shirye shi amma muddin akwai waɗannan abubuwa tare da shi wallahi ba wanda sai shirye da shi Allah muna maka godiya da kai zama zukatanmu fayau so muke mu ji gaskiya mu karɓe ta mu imani da ita idanun mu tangararau so muke mu ga gaskiya mu bita jin mu abu ɗaya yake so muke mu ji ina gaskiya an faɗe ta mu bita Allah ka ƙara mana wannan ni'ima shi yasa sai Allah ya ce afala tafakkarun shi yanzu ba za ku cincincini ba ya kamata mu gode mu Allah kenan kada mu yadda san zuciyar mu ta zama ita ce Allah a gare mu ta riga ta sha gaba ai ta markawa wa'azi ba ka shi wannan ɗabi'a ce ta hu ɗabi'a ce ta yan bid'a duk yan bid'a da aka yi khawarijawa mu'tazila jabariya qadariya ya ya ya har zuwa yau wanda kake ganin nan matsalar da take da musu kenan sun riga sun riki san zuciyarsu abin bauta duk yadda zaka ga musu ba za su ji ka ba Allah ka tsare mu da halaka sai wa kafa ta 49 jazaa'u man radiya billahi rabban wastaqama ala zalika sakamakon wanda ya yarda da Allah ne ubangiji kuma ya tsaya kyam akan haka e abu biyu ne yadda sannan kuma da istiqama ibn eh, taimiyya ya littafi kira shi istiƙama saboda me bayan kayar da da Allah kayar da da manzo shi ne manzo kayar yarda da musulunci to fa akwai ɗan zai ta zuwa ya zo maka ta hagu ta dama ta gaba sai kokari ya ga ya zama da kai to ana so ka samu ka kafe ka sami istiqama akan wannan abin da ka yarda ba wanda zai raba ka da shi har ajalin ka kana kai shine ga abin da Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul janna khalidina fiha jaza'an ma kanu amalun cikin suratul ahqaf kenan da wasu ayoyi masu kama da wannan innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle waɗannan da suka ce ubangijinmu shine Allah qalu rabbuna Allah ubangijinmu shine Allah ba tauhidi kenan ba tauhidin rububiyya kenan shi ko tauhidin rububiyya ne da zama tauhidin uluhiyya tauhidul asma wa sifat sun yadda Allah shi ne ubangijinsu ba su da wani ubangiji abin bauta in ba Allah ba wannan shine tauhidi kina ita ce ƙida sun mastaqamu sannan suka tsaya kyam akan wannan tauhidin ba wani kuma da zai zo musu da wani surkulle da wani maganganu da wani abauta ma wani aiwaye babu ɗanda na ga wani ɗaya ruwan majin duk bai kama haka ba abin tausayi malam an makala mai hoton yas ana da wani ana da kira shi da ce kai ya nuna modibo yaro ne ba filatin malam bai iya hausa ma sosai an kwaso shi daga can yobe can wajen iyaka da danijar an ɗauko shi an kawo shi garin kano an zo za a cusa mashi baka aƙida malam da hoto yaran suke yawo a suna nan da malaminsu aƙida irin ta faiza ɗin nan tijjaniya ma irin ta faiza an makala mai hoton inyas yaro ɗan ƙarami na ce to wannan maganin mai yake maka ya ce wai yayin shi ne je kaulaha ya zo mashi da shi ya ba shi shi bai ma san amfanin abin ba kaulaha can kaulaha ya ce je ya zo mashi da shi ne ya kama mashi shi shi irin tsarabar da ya kama mashi kenan to ka duba malam wannan halaka malam ka ɗau gabara halaka ƴaƴan musulmi yaro almajiri da yake zo karatun qur'ani an baka shi amana ka zo ka bashi qur'ani kuma ka zo zaka cusa ta ida banza ko kage irin waɗannan ina abin nan shi yasa ake san istiqama ai dole yanzu akwai bukatar ka san ɗanka da ƴarka ina suke karatu waye malamin su na islamiyya wace karantar da su addini saboda me yanzu sai a cusa musu guba a cusa musu baka aƙida yaro ga ya tashi ana tare da shi inda ya fuskanta daban tunanin shi daban naka daban sai mun yi da gaske makarantunmu su zama namu ne wuraren tarbiyyarmu namu ne matanmu su zama sun san me suke na sunna makarantun sunna suke zuwa ba haka ba sai kai gaba su kuma su yamma kuma laifinka ne in kai ka je ka kai shi makarantar da za a fata mashi aƙida to saboda mai istiƙama bayan mun ce ubangijinmu Allah to wajibi mu tsaya kyan mun ce man sunna kadai to mu tsaya kan sunna wani a zo kuma ce ta zaizayewa ana nema a koma bid'a bai taso ba to masu irin wannan ga sakamakon su gobe kiyama Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda duk suka ce Allah shine ubangijinsu suka tsaya kyam akan haka har ajalin su Allah ya musu alkawari ya ce gobe kiyama babu tsoro a gare su ko ba za su yi bakin ciki ba ko tsoro me yayi nan gaba za ka tara bakin ciki me ya wuce karka da dama babu ko daya sun zo duniya sun rayu sun yi tauhidi Allah ya sa su aljanna ba sa nadama komai shikenan magana ta wuce baka tuna irin ma wahala da aka sha a duniya sannan ko babu tsoro gaba a ce gobe za a fitar da su aljannar gobe za su tsufa gobe za su rasu duk wannan a duniya ake wannan kana matashi nan gaba shekara hamsin za ka tsufa ko ba abin tsoro bane haƙora za su zibe. aya eh? ba ka tsoro matashi shekara hamsin kana nan da rai girma ya tafi shekaru sun tafi kana nan kana yau da rai muna numfasa gobe mutuwa nana ba wanda bai ji tsoro wannan koko akwai wanda yake jin shi yanzu ya gamsu kawai shi kenan mutuwa ta zo yanzu ai cewa aka ko da bishiya kake jin za a ƙara maka lokaci ka dasa don ka sami lada to ka nemi a ƙara maka ko to ita aljanna in ka shiga duk wannan kayan tsoron babu su shine Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce ulaika sahabul janna waɗannan su ne ma'abuta aljanna wanda za a sa su cikinta khalidi na fiha suna ma a cikinta Allah ka ba mu tauhidi Allah ka ba mu istiqama dauriya ka tsaya kyam akan tauhidi akan hanyar manzo wallahi irin wannan zamanin namu sai kana turkon Allah yasa kullum annabi ke cewa ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika ya mai jijjuye zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka sai ka ga mutum ana tare sai kuma ka ga yanzu yana nema kuma ya canza ainihin direction sai muna ta addu'a Allah ka tabbatar da mu saboda wannan ni'ima mu je mu same ta Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malu sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya ashe kun ga aiki sababi ne na shiga aljanna ga shi Allah ya gaya mana ba za ka ce wai aljanna ta mai rabo ne tashi kai sallah kan lokaci tashi kai ilimi tashi ka bi Allah ka bi manzo ka ce ai aljanna ta mai rabo ce wannan baka fahimci wannan ayat baki kenan Allah ya ce jaza'an bima kanu yamalu sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya sallolinsu zakkasu zakkarsu sadakarsu biyayya ga iyaye aikin alheri wannan za a tattara ya zama sababin shiga aljanna Allah ka ba mu damu waƙafa ta hamsin in tansurullaha surukun, yan kun taimaki Allah Allah zai taimake ku alƙawari ne na shi ya za a taimaki Allah Allah yana buƙatar taimako ne ma'ana yan kun taimaki addinin Allah to Allah kuma zai taimake ku in kun watsar da addinin Allah kun ki taimaka mai sai Allah ya kyale ku kuma saboda ya halice ku ne dan bauta masa dan yin wannan addinin to sai ku ce a ku yanzu babu ko a rika tunani akan yau ina addininmu mai wani gata muka yi mashi wani taimako muka yi mashi ya wace irin tsewa muka yi a kan shi ya kamata mai tattuna makan wannan wasu yi magana duniya magana mai shi kenan mu rika tunanin mai muka yi na taimaka mu addinin Allah sai ka ji mutum yana nema ya rika kuma Allah gori ka taimaka addini ya ci gaba sai kuma yanzu kare ai mu muka yi kaza muka yi kaza wannan kana so ka zai zai ladan ka ai kanka ka taimaka dan uwa kada wani a cikin mai rika jin wai waya taimaka ma a kai ka taimaka ma kanka kuma kai addini ya taimaka da ya zama Allah ya ka mutum ya ka musulmi ba ka dabba ba ba ka kabiri ba kai Allah ya taimaka kai addini ya taimaka ya saita ka ka san halar ka san haram ko ba shi bane in ma baka bi Allah ba dole zaka tsaya ka bauta ma ko cikin ka yau ka dubi garin Allah ya waye musulmi da asuba zai tashi tuhu masallaci ba to sai ka dauki wanda ba musulmi ba shi ba shi zai tabacci zai tabacci dan Allah zai kai goma yana bacci bai tashi ba tun dare zai kai sha ɗaya zai kai sha biyu zai kai azahar me yasa to wai dole ya tashi ne ya ci gaba da kwanciya mana me zai ta da shi cikin shi zai ta da shi dole sai ya tashi domin yin wata, tazo sannan sannan abin nan ɗin shi bawali zai ta da shi zagaya ban ɗaki zai ta da shi ci da nan bukatun in ya ci sai ya ci kuma sai ya je ban ɗaki sai ya fita nema ga sanar duk ba da su ake fita nema ba ne kwan da ke kwanci a ci shi ba zai nema ba to ko ka bauta ma Allah ka tashi kai sallah asuba a lokacinta ka yi ta a zahar la'asar magriba isha ko kuma ka ƙi sai ka bauta ma cikin ka shi ne ko ka bauta ma Allah ta haida za ka sami lada ko ka bauta ta haida babu lada Allah ka samu dace ku shi ne nan sai Allah ya ce in tansurwa na wannan maimakon amsar da za mu ba shi ne faɗin Allah madaukaki ya yi ayu na amanu in surukun ko wa a aqdamakum cikin suratu Muhammad aya ta bakwai Allah ya ce ya ku da suka imani in kuka taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku sannan wai wa a aqdamakum ya tabbatar da diga magana yau muna cewa muna fama da matsaloli kafirai suna muna mana su gida ma a duniya muna fama da me magani to mu taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake mu kuma ya tabbatar da diga mu mu sami tsayuwa mu rika faɗa a ji amma daga sadda aka aje addini ba a taimaka mashi a ce ku kawo mu yi kaza mu yi kaza yanzu magana da muke cewa a dan sami kuɗi ka yi makanka a dashin gata dubu ɗaya wannan watan dubu na kaza har ka tara ɗan wani abu in an zo da ramadan ana cewa kai ma da ɗan naka ka a ciki ladan da za a baya kai ma a raba da kai da daɗi ko babu to sai ka yi da gaske in ba kai ba sai lokaci wuce ba abin da kai azumin ya zo ka ce kai hidima ka ka kai ba ka da shi kai ba ka waye. to yaushe kake jin sai ka samu zaka yaki alheri shi yake alheri cikin abin da Allah kake ga kai tai gwargwado iya iyawaka shi yasa kuma addinin za ku ga haka annabi wato haka Allah ya sunanta haka manzo ya sunanta da addinin musulunci bai zama za a rika cewa ku kawo ba ai maku bara a tambaye ku da annabi kawai sai Allah ya bashi kuɗi ya bashi miliyoyin kuɗin da zai da'awa shi ba sai ya tambayi kuwa ba amma saboda a sunanta mana yan baya sai da haka addinin ke tafiya amma annabi haka haka kullun sai bukata ta taso annabi ce a taimaka in ta taso a taimaka saboda wannan sunna ce kai ma taimaka da aka ce ka taimaka kai aka taimaka mun fahimta da kyau yasa sai mu dage mu fahimci wannan duk sanda aka ce a taimaka ma addinin Allah ka daina baya baya kuma ka daina jin wai kai ba za ka taimaka kuma baka taimaka addinin ba zai ci gaba ba Ai ayan baka taimaka Allah zai kawo ni ƴan kun ki taimakawa sai Allah ya kawo su mutanen ko ya ci lahu bi qaumin sai zo da wasu mutanen So su zo su yi abin da ba abin saboda addinin nashi ne za a yi tashi tashin kiyama an fahimta da kyau sai waƙafa ta hamsin da ɗaya ma'awal mummini na wal na kiyama makomar mu'minai da kafirai gobe kiyama kinan mu'mini dole ya da akwai ta makoma shi ma kafirin ko da bai yadda ba akwai ta sai ya je ta da wanda ya yadda mu musulmi kenan da kafirin da bai da za a tashin kiyama ba wallahi akwai ta sai an koma wannan makomar ita ce ga tanan Allah madahuke ce inna Allah ya dukhilu allazina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama kama ta'kulul an'am wan naru masawal lahum cikin suratu Muhammad aya ta 12 Allah ke ga mana makoma kowa Allah ka saka mu cikin mu'minai Allah ya ce inna Allah lallai Allah yudkhilu alladhina amanu yana shigar da waɗannan da suka yi imani wa aminu salihati suka bibi imanin su da ayyuka na kwarai yana shigar da su jannatin wasu aljannai jannat jam'i ne na janna aljannai iri-iri kenan nau'i nau'i kasan aljanna kamar da a duniya ko wani zai gida nan daban shi su wancan yi din ba haka aljanna take jannat aljannai jirimi ta tahtal har. koramai suna gudana a karkashin Ƙoramar zuma ƙoramar ruwa koramar nono ko abin nan ko eh, madajiya. Eh, Ƙoramai daban-daban ga suna min asalin musaffan bin duk abubuwan da yau suke ga a duniya ga sunan da kuɗinka sai ka sauka gama ba mai kyau ba ne can ko tatattu ne Allah ya ce gare gare kuma gurgudan bukata tajri min tatal anhar ƙoramai na gudana karkashin aljannai din wallazina kafaru waɗannan ko da suka kafirta hmm, ya tamatta'una a nan duniya suna jin daɗinsu eh wa kuluna suna ci suna sha kamata a kulul an'amu kamar yadda dabbobi suke ci Wannaru masawallahu ta su ko wuta ita ce makomarsu a nan duniya ya tamatta'una ko kafirai ba suna tamatti ba jin daɗi kawai suke fantama wasu suke ba wasu. sannan waya kuluna kuma suna ci kamar yadda dabbobi suke ci haka Allah ci. ce kafiri zai ci kamar yadda dabba ta ci me yasa bai da bambanci dabba ci take ta ba haya ta kashi shi shikenan bambanci gara ma dabba in ta mutu ba ta da wani magana cewa wuta ko aljanna shi ko kafiri fa sai aka ce wannaru masa wallahu su kan muta ita ce makomarsu a nan duniya sun zama kamar dabbobi zace su sha su jima'i su ta tabar su suna su ba su da halal ba haram abin da ran su tariya musu wannan ita ce akida ta kafiri shi yasa duk wanda ya ce zai nemi kuɗi da kafiri ke nema yayi kuskure ka ce wai kai za ka yi competition da kafiri wai na ci riba kai ma za ka ci nan baka ci ba zai zo ya kamfani ka je kai mai aiki a kamfanin a to wani aiki ne mu'amala ce wacce ba za ka aiki kafiri ban yasa idan ya tsara aikin da yake na halal zai ya bude kamfanin giya ka ce za ka yi aiki yana sai da alade za ka je ka sayar da ka yi kuɗi irin nashi kana da halal kai kana da haram su wuta ce za su ci a nan su sha shi kenan a duniya jannatul kafiri ko ko ake a duniya su jin mumin wasu na kafir duniya wani kurkuku ne na mumini me kurkukun halal haram karkai kaza yi kaza shi kenan ba kurkuku an kulle ka ba kuma duk abin da aka ce ma haramu sai an baka badi aka ce kaka taɓa ɗar kowa to ma ta ka halarci kar ka sha giya sauran asirat abubuwa na shaye duk za ka sha halal ko ba haka ba ne? duk ga suna abubuwan an ce kakai sai an baka mafita amma duk da haka sai aka ce kamar kurkuku ne don an haramta muku sabuwa su ko kafire sai aka ce aljanna su su ce su sha shi kenan sun gama a shekaga kenan kowa yana da makoma sai mai kokari mutane ji makoman mu dan uwa amma meye sifar da ake samun wancan shine al-iman wal amal salih sai mutum ya zama mumini kuma sai ya bi da imaninsa da aiki ba za a ce zo ka yi sallah ka ce ba zan ba zo ka yi azumi a'a aiki nagari salihin aiki malamai sun ce ake gane aiki nagari ana gane shi ta hanyar ya zama dai asalin aikin Allah ya ce a yi shi na biyu ka da na ya koyar ba yadda kai gaban kanka ba shi shine ake cewa da ikhlasul mutaba'a zama dan Allah kai sannan kuma yadda annabi koyar to shine amalin salih kuma yawan shi da girman shi da kake gani in ba da annabi ya ce ai ba ba salihi bane in Allah bai ce abin ba ba salihi bane Allah ki sa mu gane sai waqafa ta 52 tanzur nafsun ma li gadi. rai ta tsanta natsu ta duba ta ga wai mai ta gabatar magobe gadin anan ba gobe ta wayewa garin gobe ake nufi ba gobe ta kiyama duniya ce yau kiyama gobe sai ake kiranta da gade walitanzur nafsun ma qaddama ligade kowace rai ta tsaya tsan ta gawai mai ta gabata ma gobe kiyama me muka yi dan gobe ko a rika jin yau da mutuwa ta yanzu za ta zo ta za ta zo me kake jin kayi sai bin ka aje makanka domin lahira sai ta zo tilas shine nan. Allah madaukaki yake cewa a ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin rai ta ji ta natsu ta duba ta ga wai me ta gabatar dan gobe ma qaddamat lighadin me ta gabatar saboda gobe kiyama wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allaha qayyurun bima ta'malun lalle Allah masani ne game da duk abin da kuke aikata khabir masanin ciki da waje kenan wala takunu kallazina nasallaha kar ku kasance kamar waɗannan da suka manta da Allah fa ansahum anfusahum sai ya mantar da su kawunan su ulaika humul fasiqun waɗannan ire-iren su sune fasikai la yastawi ashabun nari wa ashabul janna kar ku yadda ku daidaita ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna ashabul jannati humul faizun su kan mabuta aljanna ai su ne masu rabauta su ne masu dacewa su kuma yan wuta su ne tabaku wanda ya shiga wuta kiyama ya tabi wanda ya shiga aljanna ya rabauta kun fahimta da kyau ko kaga anan ayanan karar Allah ya ce mu ji tsoron sa mu muminai sannan kuma rai ta duba ta ga mai ta gabatar makanta dan gobe abinda ake ja mana ne kullum mai makan mu hisabi hasibu an anfusakum qabla an tuhasabu makan ku hisabi gabanin aimaku Karin Allah ya waye ne na su dan uwa ga farko asuba ta yi ka tashi ko mu kyale kiyamul laili cikin dare ake yanta a'a yanzu gari ya waye asuba ba shine farkon yini ba alfijir to kaga zaka rakace alfijir ko zaka zo ai sallah asuba da kai za ka yi askar tunan na bayan sallah za ka yi askar na asuba daban ne waɗannan daban na bayan sallah sannan kuma na asuba daban ko ka gama su toki na karatun ƙur'ani za ka yi a koma za ka kai bacci wani dai abin da halar ne to daga nan kuma kila a mai iya zama ne masallaci kai ta karatun ƙur'ani har rana ta hudu sai ka tashi ka yi ya wabin nan ko walha raka'an nan biyu da ake yi bayan rana ta hudo ta faifaye kamar tsakanin hudo wata da minti goma sha biyar ta yi haske kenan to sai ka tashi ka yi raka in a masallaci can da aka yi sallah alwalarka ba ta warware ba kana zaune kana abin da kake har rana ta hudu ka tashi ka yi wannan annabi ci kamar wanda ya mai eh umra ladan kana ana unguwarku kana masallacin unguwarku sai ka zama ka sami ladan umra malam musa mai gatiri allah ya kara mashi lafiya da aka yi da wannan kokarin a masallacin nan kullum sai ya yi wannan nafiyar sa ne ya tafi gida to yanzu tsufa ya dane shi to amma abinda hadisi ya inganta duk wanda ke wani aiki na ibada yake har tsufan shi tsufan ya hana shi to za a yi ta ba shi ladan abin za a yi ta ba shi lada ne ya hana shi ba shi ba ko ya fi fenshi da gratuity kenan ko don suwa yana rage albashi ko ba rage to shi za a yi bashi cip-cip za a rika bashi har ajalinsa shi yasa kun ga akwai abubuwan da mutum in yi girma ya kamata ya su amma ka girma kuma girma ya zama wani iri kai ba aiki kake zuwa ba kai ba na kuma kana ta ne. wannan daidai ne da za ko sayan da za ga masallacin da suna nan kokarin ba sa fita hin sun yi karatun qur'ani sai rana ta hudu sun abin nan to kai ma duk inda kake ke ta kokari ina da sabo mana aikin da kake makan ka hisabi ko to daga nan kila ka tafi neman abinci ko ofis ko kasuwa ko gona ko aiki ai shi ma aiki ne da kake kokare kare mutuncin ka je ka samo halai iyali suka ci me zaka ba lada bane abincin da ka kama iyalin ka suka ci wannan yafi kowane lada to sai kuma azhar ai da kai kila kana da dama kai na bilbilin nan kafin azhar in an yi ka sake yi sannan la'asar ta zo da dama kai na filfilin kafin a yi la'asar da kai sannan ana nan kila ka tafi harkokinka ka zo magariba kafin magariba akwai askar na mai na marece in kana da lokaci nan ma ka yi an fahimta sai mai sai magariba ita ma ka yi nafila kafin a yi ta inda dama in an yi ka yi sannan ka sake nafilar sannan sai mai tsakanin magariba da isha wani lokaci ne mai albarka ana darasi ka je ka zauna ka saurara kana matsayi mai neman ilimi mala'iku su ne maka addu'a kuma ka kama hanya zuwa gidan aljanna man salaka dariqan ko a zo a yi isha da kai da alwalaka da niyyar kana jira ishar ta yi daga magariba ana rubuta maka ladan mai sallah ko kuna fahimta ana rubuta maka ladan mai sallah a tashi a kira sallah a yi sallah da kai da komai duk ana ta baka lada an gama karar sallar isha mai rage maka yanzu sai kuma ka tafi gida tun da an wani kila iyali suna da haƙƙi su ma a je gida su ma a ba su haƙƙin su ya yara ya tarbiyyar su a yi mitin kila ya za a tafi da yaya kaza kaza shi ma menene lada za a baka ba inda ka wuna ka zauna aka yi da wani da kai kaga hisabi kake ta sai ka zauna da dare duk ka gama bacci ka yi na kwace za ka yi aska sai ka ga wai yau mene a wurin nan da makan kai hisabi hasibu an fusa kun abla an tu hasibu dan Allah Allah ya make ka ka jiro abubuwa na dare yayi ka gama abin da za ka yi za ka yi alwala kila ta kwanciya bacci ka zo ka kwanta kai aska ɗinka ka kwanta a wannan yana ya kake tsammani kai da kanka za ka rika jin me ka aje ma kanka wani abu dan gobe inda dan Allah kai shine wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi daren nan yayi kai baccinka shi ma ibada ne nan ka sami karfi ka tashi da asuba kila kafin nan ka dan iya tashi ka yan nafilfilin ka iya Ka kaga wannan kayi ma kanka hisabi na wuni kayi ma kanka na dare Kullum haka sai wani abin ya gito ko tafiya ko wani kaje jana'iza kai waye tafiya neman abinci a ko zuwa za ka motsa jikin ka dina cikin wanda za ka yanka ji karfi kaga kana makanka wannan kana tona ha'aje dan Allah Kaya mai alheri to amma kai zo a ce wuri gaba ɗaya ka je dare kana ta cakin kai wane ne ka zo ka makara baya asuba da kai ba wannan falalar ta da fujir da annabi ya ce wanda ya batta bai ba kamar wanda aka tattare iyalinsa ne da komai da dukiya ka kurmusa musu ta suka ci asara ce kuma asara to kaga asara ta farko da kai ke ne yanzu sallar asuba ladan ta rashin zuwan jami'i tana cikin alama munafunci aka nabi ci munafukai cikin alama su ba sa tashi sallar asuba da ina jin ko sallar asar da isha ce to ina isha ce da la'asar afwan a ita asuba da da mutane sun sa abin da ke cikin falalarta ko da jin ciki sai sun ji to ba kai ba ba ai ba da kai ladan da ake bayar wannan 25 ko da bakwai an baka kai kaɗai zaka tashi bayan gari ya yi ya waye kai kunkuma ta ko an karɓa ko ba karba ba Allah ne masani duk wannan haka zaka ka wani wani cikin damuwa kan daga sannan shedan ko kulla abutaka cikin damuwa kai baka je ake sallar jam'i da kai ba kuma shaidan ya zo ya aure ka shi nan kila a fita neman a tafi bige-bige a tsuguna can ayi da wancan a yi waye wunin haka to dare ya yi ka tattara kai makan kai sabi me kai waltan nafsun ma kada malle ganin za fa ta zo mutuwar to wannan kana ta yi kana tarawa kana tarawa ajali ya zo kaga fatan da ake a da alheri to sai mun makan mu faɗa kuma rika makan mu nasiha tsakaninmu da kaga ina dan kuskure da rauni rauni kai man wa'azi kai ma na gani in maka shine taimakon juna amma mutum a shi yana ta yi ba wani tunatar da shi ba wani ne kwanaki dakta da lokacin eh, wasu larurin suka samu kullum sai ya ce ba ma ganin ka masallaci da su ba kullum har ma kunya ma nake ji kaga wannan tunatarwa ne sai kaga ko da wani larura ko da bai sai ka daure to muna ma junanmu wannan mutum ka iya kai da shi ba ka iya kai tuna mai wani kuskure da yake ba Allah ya sa mu gane an nuna man lokaci da na ina zaton yau zamu kammala na ga bai kammalo ba amma kila sai a zo da littafi na gaba da zamu mu fara shirin wal marjan karatunmu na gaba saboda in mun kammala da sauran lokaci sai mu fara ko kuma mu samu iya shi din ya ishe mu karatu falilai alhamd ina ganin za mu tsaya insha Allah da fatan abin da muka ranta daidai Allah ya